Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. A 'yan kwanakin nan, kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya ya gayyato ministar ma'aikatar kuɗin ƙasar kemi adioshin domin ta bayyana musu yadda kasafin kuɗin bana ya kasance a cikin jawabinta ta ce kaso goma sha biyar kacal suka yi amfani da shi a cikin kasafin kuɗin na bana yayin da saura watanni uku shekarar ta kare idan da ya ba manta ba wannan kasafin kuɗin na yanzu bai zama doka ba wadda gwamnati za ta yi aiki da shi sai ƙarshen watan yuni lokacin da majalisar dattawan ta kammala aikinta a kan shi ta turawa gwamnati. Kenan watanni uku kawai gwamnatin Buhari ta samu yin aiki da shi kawo yanzu. An samu jinkiri wajen tabbatar da kasafin. Tambaya nan ita ce, menene dalilin jinkirin? Daga ina ya samo asali? Menene illarsa ga tattalin arzikin ƙasa da ma rayuwar al'umma? akan wannan na samu na yi firar da malamin shau aliyu masanin tattalin arziki da ke zaune a abuja ga yadda firar tamu ta kasance cikin makon da ya gabata makon da ya wuce kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa ya gurfanar da ministar kuɗi kami adeosho ta zo ta yi bayani akan kasafin kuɗin wannan shekara da muke ciki ta faɗi wani abu da ya ban mamaki ta ce cikin kasafin kuɗin wannan shekara kashi goma sha biyar aka yi amfani da shi ga shekara kuma za ta ƙare shin fahimtar ka a gane roka a matsayinka na masanin tattalin arziki wani illa ne irin wannan yake ba tattalin arzikin ƙasa? a tuwa su a bayyana ne wato yadda za ta gane abin da aka yi magana wato kamar kowa yana da ɗa a makaranta kamar ɗanka da ke makaranta hmm. a cikin kashi ɗari na na subject da yake sai a ce maka ya ci ya ci kashi sha biyar ne shi wannan dan naka zai tafi jami'a ina ko za shi ai ma to to in ba za shi jami'a ba to tattalin arziki za shi wani wuri a kashi sha biyar a watan goma ban da za shi to to to tun da ba inda za shi to dole a binciko matsayin kuma kamar yadda muka tattaunawa da ku lokaci-lokaci mun ta yin magana wato gabatar da kasafin kuɗi da wuri yana da mahimmanci a ƙasar da ta tsaye da januwari ɗaya ga wata watan janairu na ɗaya ga wata a matsayin shine shekaran kuɗinta to kuma in an san da wannan lokacin to wajibi ne hukumomin da wannan abu ya rataye a wuyansu samar da shi a daidai wannan lokaci in kuma an sake tsarin to a doka ya kamata a koma a majalisa a ce an mai da kasafin kuɗin najeriya an mai da shi tun da an duk yadda za a yi a rinka yin shi a wata ɗaya ga watan janairu in ya kiwa to a koma majalisar dokoki a ce an mai da kasafin kuɗi ya zama ɗaya ga watan ɗaya ga watan Yuni lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa da ya so an rantsar da shi saboda haka ya fara ya fara ya fara aiwatar da sabon kashe kuɗi to amma duka irin waɗannan sai an duba wato yanda siyasar ƙasar take political economy ka duba yanda tsarin siyasar ƙasar yake da tsarin bankuna wato tsarin kasuwanci na bankuna da tsarin hukumomi na kuɗi na ƙasan waɗanda su ne abubuwan da ake amfani da su wajen juya tattalin arzikin ƙasa idan ya zama na shekarar kuɗi na gwamnati ya sha bamban da na kamfanoni to gwamnati za su ta wahala wajen ƙoƙarin daidaita saitin abubuwan da suke na gwamnati amma idan aka ce ana samun irin wannan eh, eh, eh, bayani kuma a bakin shugabanni waɗanda suka yi alkawarin za a samu canji canjin kuma ana an ba da cikakken wato wato yarda cewa za a iya samun canjin nan to ya kamata a samar da wannan canjin a ah, malam malam shau wannan kasafin wannan kasafin kudin na wannan shekarar sai watan shida ne fa mata mukaddashin shugaban Najeriya ya ranta hannu a kansa ya zama doka watan shida haka ne to watan shida zuwa yau ba watanni uku ba kenan eh wata uku kenan to kuma a ce kuma kasafin kuɗi na shekara ɗaya ne eh haka yake na wata goma sha biyu ne na shekara ɗaya ne wata goma sha biyu to ga shekara za ta ƙare kuma dole a fito da wani sabon kasafin kuɗi wata wannan shekara ta wuce kenan e, ina aka kwana to yadda aka kwana kaga wani abu da ba a so mutane da yawa ba su so su ji an faɗe shi mm. kaga har a tsarin mulkin soja sojoji a faɗin najeriya duk sun iya kokarin da suka yi daya ga watan nan za su yi mutane ɗaya ga watan janairu za su yi mutane jawabin sabon shekara su kuma gabatar da kasafin kuɗi tun da ba su da majalisu tun da kuma waɗanda suke amfani ba sojoji suke kasafin kuɗin nan ba hukumar kasafin kuɗin najeriya nan ne dai ita suke wannan kasafin kuɗi to kaga in har an samu irin waɗannan bayanai to kullum za a koma shin menene ya shigo menene kuma ki canzawa in kuma yake canza ya za a canza shi in kuma ba zai canzu ba to lallai muna da matsala babba a tattalin arzikin mu saboda kasafin kuɗi dai wajibi ne wajibi ne ga mutum shi kadai a gidansa wajibi ne a kamfani wajibi ne kuma a gwamnati sannan duk inda aka saba wajen samar da ainihin dokar da za ta sa a kashe kuɗi to an za ku a samu tsaiko ne ko kuma za a ci gaba da samun tsaiko wanda kuma shi ba zai taimaki tattalin arzikin kasan ba ka tuna ai ana faɗin mun farfaɗo mun farfaɗo ne daga tawayan tattalin arzikin kasa wanda tattalin arzikin ya samu ya farfaɗo kuma mun yi bayani shi ma akan wannan farfaɗowan to kuma farfaɗowan ba zai ɗore ba sai waɗannan irin su kasafin kuɗi da irin waɗannan abubuwa da ya shafi kudurori har da harajin da muke magana a kai wanda su ne za su samar da abubuwa sannan ita kuma gwamnati ta daɗa fitar da kuɗaɗe wanda zai shiga inda ya kamata ya shiga ko dai ta fannin samar da ayyukan yi ko kuma ta hanyar samar da abubuwan da ke gina tattalin arziki kamar abin da tura ke ce mashi infrastructures da kuma abubuwan da ya shafi ilimi. wannan shekarar muna muna watan goma idan ba a gabatar da kasafin kuɗin baɗi ba tsakanin wannan wata da wata mai zuwa shi mana baɗin zai makara a'a ai kawai tattalin eh, kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha takwas ko yanzu aka kai shi majalisa hmm. a irin ɗabi'un kasafin kuɗin da yake fuskanta misali a kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha shida wanda ya ɓace bat ba a gan shi ba sai kuma kasafin kuɗi na dubu biyu da goma sha bakwai wanda shi ba ɓacewa yi ba amma an samu rudani inda wani dan majalisa ya ce an shiga gidansa an ma ɗauki abin da ya shafi kasafin kuɗin. To kaga idan wannan yanayi to mu san yanayin da ko da an gabatar da kasafin kuɗin a wannan watan a yanzu ɗin da nake maka magana to mu san kuma abin da zai fito baya daga majalisa ba wanda shi zai duba abin da za a yi kuma musamman ma kasafin kuɗi ne da zai tafi na dubu biyu da goma sha takwas wanda shine kasafin kuɗi wanda zai auna ainihin karfin wannan gwamnati da karfin wannan canji kafin zaɓe na dubu biyu da goma sha tara wanda 'yan siyasa za su fara shirye-shiryen siyasansu ne a cikin dubu biyu da sha takwas waɗanda shi kuma yana da irin nashi illan a kasafin kuɗi da kuma tafiyar tattalin arzikin ƙasa. Wato kana ganin siyasa za ta kawo tangarɗa? Eh, dole siyasa ta kawo tangarɗa saboda ita siyasan ita take ta bamu tangarɗa saboda canje-canje da kuma ra'ayoyi da ke bambanta yanzu kamar misali ta kasafin kuɗin da muke sa ran a gabatar idan aka gabatar da shi kowane ɗan majalisa zai kokari ya ga an sa wani abu a mazaɓarsa saboda zai koma wajen mutanen ya alfahari to idan hakan ya faru su kuma akwai ba 'yan maje ba 'yan siyasa da ke cikin gwamnati ba akwai 'yan siyasa da ke wajen gwamnati wanda su ma suna da irin nasu tsarin na kawo tarnaki ko da karya ko da gaskiya wajen hana aikace-aikace don misali ai akwai kokarin da ɗan majalisa zai yi na ba da wutar lantarki misali ya shirya duk abin da za a yi an kawo wutar lantarki to ɗan majalisa ne na tarayya ga sai kuma gwamna a jiha shi kuma yana ganin wannan yana yi ne don ya nemi gwamna shi kuma ya hana irin waɗannan ayyukan to kaga in an hana irin waɗannan ayyukan to kaga an sake kawo kasafin kuɗi tarniki amma a siyasance kuma yana da yawa irin waɗannan abubuwa a cikin wannan ƙasa namu to kuma idan ana haka nan ai tattalin arziki ke shan wuya eh talaka da yake shan wuya shi tattalin arziki a yanzu ya fito ya tattalin arziki ya fito daga radadi amma shi talakan ai bai biga ma ya fito ba da saura dai <laughs> da <laughs> eh, to malam salihu ko tattalin arziki ka shi tattalin arzikin Najeriya eh. eh ai mun afuwa tattalin arziki ne da tun da aka yi Najeriya shi girma yake yi misali zan maka tun ana yin kasafin kuɗi da fan ɗari biyu fan dubu ɗari biyu eh. har ya kai fan miliyan biyu har ya kai miliyan goma sha shida yanzu kuma ya kai tiriliyan bakwai to kaga tattalin arziki kullum faɗi yake yi saboda al'ummar kasar ma sun karu saboda al'ummar kasar sun karu kuma eh. dukiyar kasar na ta karuwa amma karuwan shi waje eh, amma wajen raba dukiyar kasar nan ne ake samun matsala a tattalin arzikin duniya ba ma na Najeriya kaɗai ba inda za ta iske kashi biyu cikin ɗari suna rike da abin da mutum miliyan kaza ya kamata su amfana da shi amma yana wurin su su kuma ba amfana suke da su ba kuma ta haka ne za mu sake dawo wajen kamar misali dangote dangote duk abin da aka masa a ƙasar nan ma ba a saka masa ba misali dangote ne ya tsaya tsayin daka ya gina kamfanonin da muke alfahari yau kamar misali sai ake kamfanin simintinsa mm. ya fi ya fi na ko ina girma a duniya kamfanin matatar man fetur da zai yi ta fi na ko ina girma a duniya har na gwamnati kaza da kaza da kaza da kaza to inda yan Najeriya da irin dukiyar da Allah ya ba Najeriya tun tuni masu kuɗin da masu zuba jarin sun haƙura sun yi siyasar ƙasan suna ta zuba jarin a ƙasan da ƙasan ma ba haka take ba. Hmm. To Allah ya saka da alheri Allah ya mana taimako. Na gode. To to Malam Salo Allah ya taimaka ina godiya. Madalla na gode na gode. Jama'a ƙarshen fira kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Ishawu Aliyu da solomon abu da chubahiro diodone da suka taimaka da sauti ni sablo garba ke maku fatan alheri kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana